وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai kira ga Allah subhanahu wa ta'ala yi wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya ce ubangijinku ya sanar ya shelanta ma dukkan bayi la'in shakartun Allah ya ce wallahi in kuka yi godiya akan ni'imomin da Allah ya muku nakun Allah ya ce wallahi dan kara mu idan kun gode Allah ya ce zan kara idan bayi ba su ga ƙari ba wallahi ba su yi godiya ma Allah ba ne in sun yi godiya ma Allah Allah ba zai saba alkawari wala in kafartum ce in kuma kuka kafirce kuka butulce ma ni'imomin da na muku inna azabi la shadid to ta tana da tsanani ma'ana kenan ana ganin koma baya ne da durƙushewan al'amura lokacin da aka yi butulci ma Allah ba a yi godiya ma Allah amma ana samun ci gaba ana samun haɓakan tattalin arziki ana samun wadata ana samun cikakkiyar aminci lokacin da bayi suka yi godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su mun yi bayani akan manyan rukunai guda uku da su ne suke haɗuwa su zama godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za a ce bayi sun yi godiya ma Allah bawa ya gode ma Allah ko kai kanka ka fahimci kana gode ma Allah ko baka gode ma Allah to lura da waɗannan gaɓoɓi guda uku shi zai sa al'umma ta fahimci kana gode ma Allah ko kai kanka ka fahimci kana gode ma Allah ko baka gode ma Allah rukuni na farko shine duk ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka wannan ni'imar ka sakankance a zuciyarka cewa daga Allah take ba wayonka bane ba ka bane lokacin da ubangijin ka ya kalli zuciyarka ya ga duk wata ni'ima da ya maka a zuciyarka ka kudurce cewa wannan ni'imar daga wajen Allah take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah yace duk abin da ke tattare da ku na ni'imomi Allah ce waɗannan ni'imomi daga Allah subhanahu wa ta'ala suke zuwa jama'a mun fahimta lokacin da ka jingina nasararka lokacin da ka jingina galabarka lokacin da ka jingina fatanka zuwa ga wani abu koma bayan Allah Allah yakan barka da wannan abun a ga iya gudun ruwanka saboda ka duk wata ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala take zuwa kar Allah ya mallaka maka mota ko Allah ya mallaka maka gida ka ɗauka akwai wata dabaran da take da ta'asiri wajen samarwa ko rasarwa da samarwa da rasarwa duka hurumi ne na ubangiji amma babu laifi ka ambaci sababi da kai riko da shi wajen neman wannan abu babu laifi ka faɗi sababin babu laifi ka yi riko da sababin amma shi sababin ba shi da ta'asirin samar da wannan abu jama'a mun fahimta saboda ka kudurcewa a rai cewa wannan ni'imar daga wajen Allah take hakan ya zama ka wannan shine gaba na farko mafi muhimmanci wajen cewa kai bawa ne da kake godiya ma Allah subhanahu wataala abu na biyu shine ka faɗa da bakinka cewa Allah ya maka ni'imar kai godiya ma Allah kamar yadda muka ambata jiya idan noma aka yi kuma aka dace ka ce alhamdulillah damina ta yi kyau idan kasuwa kake kasuwa tana garawa yadda ya kamata alhamdulillah kasuwa tana tafiya yadda ya kamata duk abin da Allah ya maka ni'imarsa karatu ne ka ce alhamdulillah ina gane karatu yadda ya kamata wannan godiya ma Allah ne fa amma bi ni'imati rabbika fa hadis kar Allah ya maka ni'ima ka dinga ɓoye ni'imar kana rufa-rufa akan ni'imar matukar ba ni'ima ce da dama ake bukata a rufe ta sai lokacin bayyanar da ita ba jama'a mun fahimta ka yawaita ka yawaita furuci da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah idan da mutane sun gane sirrin faɗin alhamdulillahi wallahi babu wadda harshensa zai bushe gabarin faɗin alhamdulillah yana da wahala doktor duk wata kalma da za a yi amfani da ita a duniya in dai kalmar Allah na son tana na sai ka samu an cusa lafazin alhamdu a cikinta jama'a mun fahimta kai ta bibiyan duk askar da kake gani sai ka samu an kurdo alhamdulillah sura mafi girma a cikin alkur'ani ita ce fatiha ita ma da alhamdulillah aka fara ta sami allahu sai a ce liman hamida sai a ce rabbana wa lakal hamdu sai a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la duka riwayan al-imam tirmidhi ne kuma albani duk ya inganta su idan mun yi karatu mun tashi sai ya ce subhanaka allahumma kalimatani kafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi sai subhanallahi galibin zikiri in dai za a ambaci Allah sai ka samu Allah ya sa lafazin alhamdu a cikin wannan lafazin hadisi ne ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna afdala ibadal ibadillahi yawmal qiyamati alhamaduna. a duk bayin Allah ranar alkiyama a tara duka bayin Allah 'yan aljanna annabi ya ce first class mutane a cikin 'yan aljanna su ne alhammadun waɗanda suka fi yawan ce alhamdulillah amin inna afdala ibadillahi yawm alqiyama alhammadun annabi ya ce mafi falalan bayi akun Allah ranar alkiyama waɗanda suke yawaita godiya ma Allah subhanahu ala. a wani hadisi annabi yake cewa ma an amallahu ala abdin ni'ima ba wata ni'ima da Allah zai yi wa bawa kowace irin ni'ima ce fa yaqulu alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah illa kana allazi a'afahu afdala mimma akhadha annabi yace face abinda ya bayar mun fahimta ya fi abinda ya karba ma'ana idan Allah ya ma bawa wata ni'ima bawan sai ce alhamdulillah to cewa alhamdulillah da yayi jama'a muna fahimta Allah zai bashi abin da yafi wadda aka bashin yace alhamdulillah mun fahimci lissafi ma an amallahu ala abdin ni'ima ba wata ni'ima da Allah zai yi wa mabawarsa ba wata ni'ima da Allah zai yi mabawa fa alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah illa kana allazi a'ata face abinda ya bayar ma'ana alhamdulillahi da ya mika ya faɗa abdal mimma a kaza ya fi abinda ya karɓa da aka bashi saboda haka duk abinda Allah ya baka duk abinda Allah ya baka in ka ce alhamdulillahi wannan alhamdulillahi sai ta jawo maka sama da abinda aka baka kace alhamdulillah jama'a muna fahimta alhamdulillah yana daga cikin mafi sauri mafi gaggawa yana da wahala ka samu wani abu da za ka dinga ambaton Allah da shi yanzu nan Allah ya yarda da kai kamar faɗin alhamdulillah idan aka yi tashin alkiyama Allah ya sa muna da rabo yan aljanna suka shiga gidan aljanna suna rayuwa a cikin ni'ima cikin gidan aljanna Allah zai yi magana da su zai sallama wa yan aljanna shine ma'anar salamun ƙaulan, min rahim Allah zai ma yan aljanna sallama ne su amsa za su ga ubangijinsu yau yawma idin nadira ila Na zira. ila rabbiha nadhira Allah yace waɗansu fiskoki a wannan ranar suna sheki suna ƙyalli, suna masu ganin ubangijinsu duk wanda ya imani da Allah zai ga Allah to ganin Allah kuma ya fi shiga aljanna daɗi Ta ba mana a duniya ma ganin masoyin da ke ma daɗi balle ganin Allah Allah sai ya tambaye su ya ce musu ‘yan aljanna me kuke so a ƙara muku sai su ce Allah kuma me za a ƙara mana menene kuma bayan wannan abin da muke ciki na aljanna Allah sai ce yadda ta sai ce daga yau na yadda da ku ba dan sake fushi da ku ba har abada kasan daga inda Allah ya yadda da mutum to Allah kuma bai dawowa da baya a cikin wannan akwai da yawa waɗanda insha allahu Allah ya yarda da su ba sani kawai duk sahabban annabi Allah ya yarda da su sai ka jira ta radiyallahu anhum wa radu anhu ya yarda da su to idan Allah ya yarda da bawa to bawan kuma ya wuce ba kuma wani abu da zai faru nan gaba Allah ya janye wannan yardan saboda ka 'yan aljanna hadda sun shiga aljanna garanti na ƙarshe da Allah zai ba su shine zai ce ya yarda da su ba zai sake fushi da su ba jama'a mun fahimta to wannan yardan wannan yardan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-akla fa yahmadahu alaiha aw yashraba ash-sharba fa yahmadahu alaiha Allah kan yarda da bawa nan da nan ya ci wani abu sai ya ce alhamdulillah ko ya sha wani abin sha sai ya ce alhamdulillah faɗin alhamdulillah bayan cin wani abu ko shan wani abu annabi ya ce nan da nan ke sa Allah yarda da bawa jama'a mun fahimta jama'a alhamdulillah lafazi ne da in da mu ta magana a kanta ita ma sai a yi ta mata muhadarorin mu yawaita godiya ma Allah to gaba na biyu shine ka faɗa da bakinka ka yi yabo da godiya da jinjina mu ubangiji akan wannan ni'ima da ya ni'imta ka da ita gaba na uku muka ce shine wannan ni'ima da Allah ya ni'imtar da kai ita ka yi aiki da ita don taimakon addini da taimakawa bayan Allah kar Allah ya maka ni'ima a ce wannan ni'iman kawai ka keɓanci kanka da ita babu wani wadda zai amfane ta ba za ka tashi ka yi hidima wa addini ba ba za ka tashi ka yi hidima ma al'umma ba to ni'ima ba ka mori ni'ima ba muka ba da misali da hadisin bukhari da annabi ya ba da labarin wani wa'yansu mutane uku cikin banu isra'ila ko da wani makaho da wani mai kora da wani mai ciwon barsu yadda allah ya jarabce su ya tura mala'ika ya tambaye su me suke so su kowa ya faɗi matsalarsa mai ciwon barsu ya ce yana so ya ga fatarsa ta yi kyau wannan ciwo da mutane ke kyamansa a sanadiyarsa a kusar mishi da shi wannan mai ciwon kai shi ma ya roƙa a kawar mishi da wannan ciwon ko dukkansu makaho ya ce yana so ya ga gabansa duka kowa aka biya mishi bukatarsa Allah ya warkas da wannan mai ciwon barsu ya warkas da wannan mai kora ya warkas da wannan makaho to bayan wani lokaci Allah sai ce kuma a zo a sake musu jarrabawa aka zo neman taimako a wajen wannan na farko mai ciwon barsuko kun san an ba shi raƙuma masu tsoffin ciki garke garke amma da aka zo aka nemi taimako na guzirin matafiyi da ya kare sai ce ku kasir ya ce damoyi sun yi yawa kai haƙuri Allah ya ba da tsara ya ce mishi amma yalla kamar na gane ka kamar kai ma da ya ce a ba ni ne ba ni ta wannan dukiya da ka ganta na gaje ta ne iyaye da kakanni na haka me nabiyo shi ma ya faɗa shi na uku makahon da aka zo mishi ya ce mishi ni matafiyi ne guzuri na ya kare ba abinda zai isar da ni zuwa ga iyalai na bayan gudumawan Allah subhanahu wata'ala sai kuma taimakon da ka bani ka taimaka min da ko akuya daya in sayar in yi guzuri da ita قال sai ce mishi قد كنت اعمى فرد الله الي basa yace mishi ni ma da maka يتي كاد kaga Allah ya mirmun da داني ما fakiran da ni ma talaka ne كاد يد الله يا kaga yadda Allah ya wadata fa shi ita wada amma shi ta yace ga nan dukiyar ɗebi abin da kake so ka bar abin da kake so fa wallahi yace mishi na rantsi maka da Allah la ajhaduka ala shay'in akastahu lillah raina ba zai baci ba kuma ba zan bata maka rai ko in kuntata maka ba akan wani abu da ka ɗauka nawa don Allah ya ce don ni Allah ya mun goma ta arziki ba abin da da a ɗauka da sunansa kuma raina ya baci malamai suka ce to ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku na farko dai ya yarda a ransa Allah ne mayar mishi da ganinsa domin lokacin da yake bayanin da shi makawan ne bai ma faɗi wani ne ya zo ya shafa idonsa ba ya ce faraddallahu ilayya basari ya kuma faɗa cewa da shi makaho ne Allah ya nufin shi kuma ya ɗauki dukiyar ce a yi ibada da ita a yi taimako da ita to wa'in nan rukunai guda uku idan ba su tabbata a kan bawa ba to bawa bai yi godiya ma Allah ba to wannan godiyan shi ne ubangiji yake cewa la in shakartum la azidannakum idan kun gode Allah ya ce wallahi dan ƙara muku wallahi mana wallahi mana taimako da tallafa ma jama'a na rantse da Allah bai karar da dukiya sai dai karata annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku don gaya muku annabi ya ce zan iya rantse muku da Allah in ji manzan Allah ya ce zan rantse muku da Allah har abada bada ku ga sun kuyan abinda na gaya muku ba ma na ƙasar malin yin sadaka annabi ya ce wallahi sadaka da taimakon jama'a bai taba tauye duke mutum bai taba tauye mutum ba duk gari annabi ya ce akwai mala'ikun da Allah ke saukar da su duk safiyan duniya Allah ya ce ku yi addu'a wa mutanen duniya ɗayan zai ce Allahumma a'afi munfikan khalafa ya Allah duk wanda ke taimako da dukiyarsa addini ko al'umma Allah ka maye mishi ninkin ba ninkin abin da yake infaki ɗayan kuma yakan ce allahun mun munsikan talafa Allah duk wanda ya rike dukiyar ya yi taimako Allah ka talafar da ita tarihi idan kana bibiya wallahi zai bayyana maka da haka dukkan jagohin mun nan kai ta kallon su duk jihar da ka sani kai tsam duk gidan da ka sani shekara 20 ko 30 su ne masu kuɗin garin yau labarin su ya wuce wani da ka samu har suka gama yayin arzikinsu ko dan makwabta ba su taba taimakon shi ‘ya'yansu ne ƙannansu ne ‘ya'yan ƙannansu ne wani bare ba za su taba taimaka mishi ba sai dai zo yana wanke musu motocinsu a cikin gidajensu ya faru ko bai faru ba yau ba wani gida daga cikin irin waɗancan gidajen da kuma su ne masu kuɗi a cikin garuruwansu Allah ya canza abin Allah ya canza abu abin da ke ciyar da al'umma gaba abin da ke haɓakar da al'umma gaba wallahi ina gaya muku shine godiya ma Allah godiya ma Allah shine ka tashi ka yi aiki da ni'ima da Allah subhanahu wataala ya baka idan mun yi haka in mun yi haka Allah zai cika alƙawari wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah ya ce wa ne cika alƙawari to Allah ya samu gaci. Allah kuma ya taimake mu yau za mu tashi a farkon aya ta takwas Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a wa man fil ardi jami'an fa inna allaha laghaniyyun hamid ci gaba da bayani da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ma banu Isra'il domin bayan Allah subhanahu wata'ala ya tashi annabi Musa da manzanci an akhrij qaumaka min az-zulumati ila nur cewa ka je ka fitar mutanenka daga cikin dufai zuwa ga haske wa zakkirhum bi ayyamillah ka tuna sadda su game da kwanakin Allah yadda al'amuran ubangiji ya shuɗe akan al'ummomin da suka gabace su to annabi Musa ya fara musu bayani abu na farko ya ja hankalinsu kan ni'imar da Allah ya musu na cetonsu da ya yi a hannun fir'auna da jama'arsa lokacin da suke gana musu mugunyar azaba suna yanka musu ‘ya'yansu maza da rai suna bar musu matansu da rai wa musa sai annabi musa ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan da za ku kafirce da ku da mutanen da suke duniya duka a ce duk duniya kowa ya bar musulunci ya rida fa inna Allah la ganiyun hamid Allah yana wadaci Allah abin ya ne ma'ana abin ba zai taba Allah ba jama'a mu fahimta in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan da za ku kafirce ku banu isra'ila ya ce kai ba ku banu isra'ila ba kawai wa man fil ardi jami'an da duk mutanen da suke duniya fa inna allaha la ganiyyun hamid allah ya wadatu da su babu abin da zai tsaya cikin al'amarin allah babu na ƙasa ko ci baya ko mutum ne ka ya musulunta shi ake ce murna saboda zai mutu da imani zai mutu a inuwar musulunci jama'a mun fahimta amma da shigansa da rashin shigansa wannan ba abin da ya taba jikin mu kai ma in ka fita a musulunci ba komai wanda ya musulunta wani yaro bai hude yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗan mishi aikace aikace har suka saba rannan sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya yaro annabi sai je duba shi ga shi a kwance ga babansa a zaune annabi sai yi shigo da ya gan shi a yanayi na mutuwa matashi ne annabi sai ya ce mishi kulla ilaha illallah ma'ana ka musulunta ka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka shaida ni manzon Allah ne matashin sai ya juya ya kalli babansa tunda bai yahude ne baban sai ya ce mishi ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi biye ka yi da'a wa baban alqasim yaron sai ya furta kalmar shahada yana kalmar shahada sai ya mutu annabi sai ya fito yana buga kafa yana alhamdulillah allazi min an nar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya tsamar da yaron nan daga wuta to in mutum ya musulunta shi ake ma murna ya fita a wuta insha Allah abi jama'a mun fahimta amma in dai ta ubangiji ne in dai na musulunci ne ai musulunci tun da kasan a makka ba a murkushe shi ba kasan ya fi karfin Amurku sheshe shi yanzu tun suna mutum goma mutum sha biyar ake neman abishe abin ya gagara yanzu zai bishe ne Allah da kansa a Qur'ani ya اليوم يئس الذين كفروا من دينهم اليوم يئس الذين كفروا من منكم فلا تخشوهم واخشوهم الله يتي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اي daga yau Allah ya ce سن sun ɗebe يا a addinin wai da su ga bayan musulunci Allah ya ce yanzu su ma sun saduda jama'a mun fahimta saboda haka imanin mai imani ba zai amfani Allah kafircin mai kafirci kuma ba zai cutar da Allah la ilaha illallah e wani hadisi al-imam fi da hadisi hadisin abu zarri hadisin kudusi Allah da kansa yake cewa ya ibadi ni haramtu zulma ala ya yace bayina ni ubangijin ku na haramta maka yana zalunci waje bai na kuma harama, na sanya zalunci ya zan haramtaccen abu a tsakaninku fala ta zalamu kar wani ya cuci wani kun ji dokan da Allah ya fala ta zalamu kar sashi ya zalunci sashi ya ibadi yace ya ku bayina kullukum balun illa man hadaitu dukkanku batattu ne ma'ana ba ku da alƙilla sai wadda na shiriyar da shi haduni Allah ce ku nemi shirya abuna a hadikun shiriyar da ku ya ibadi ya ce ya ku bayina kullukum ja'i dukkan ku manyan wata ne illa man at'amtu sai wadda ciyar da shi fastat'imuni ku nemi ciyarwa ta ut'imkum in ciyar da kai yace duk abincin na wani kowa aya yadda aina shi kasan duk yadda duniya aka ci gaba a harkar technology har yanzu duk duniya da ruwan Allah ake aiki jama'a mun fahimta ya ibadi yace ya ku bayina kullukum ari dukkan ku tsiraitattu ne ma'ana baka ga yadda ake aiwon jariri ba kana ganin yana zuwa da kofar mara ne Allah ce duk haka kuke illa man sautu sai wanda na tufa tas da shi fastaksuni ku nemi tufa taswata aksukum in tufatar da ku ya ibadi yace ya ku bayina innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar kuna tabka sabon Allah dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma aiki na in dinga yafe laifi duka fastaghfiruni ku dinga neman gafara na aghfir lakum zan yafe muku ya ibadi yace ya ku bayina innakum lan tablughu barri fatadurruni ba za ku taba kai matuka da za ku iya cutar da ni ba balle ku cutar da ni walan tablugu naf'i fatanfa'uni ba za ku kai matakin da za ku amfane ni ba balle ku amfane ni ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum sakum wajinnakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da ku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam ba uban kowa kenan ba aje har kan jariri na ƙarshe wadda shi ne ɗa na ƙarshe in an aife shi kawai sai tashin kiyama mutane da aljanu kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum duk ku haɗu a kan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a ce tun daga kan annabi adam har born da za a haifa mutane da aljanu kowa a ce tsoron Allahnsa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma za da ka fi mulki shay'a Allah ya ce ni haka ba zai kara mu komai a allantaka na ba tirkashi yanzu akwai wadda ya isa ya ce kuri'ar ku ba za ta amfani shi ba Allah kenan Allah ke idan duka duniya duka duniya a duba waye fi kowa tsoron Allah a duniya akwai kamar manzon Allah yace to in za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku hakan matsayin ku na masu tsoron Allah Allah ce wannan ba zai kara mu komai a mulki na ba ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum insakum wajinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku a ce duk duniya kowa da rashin imaninsa da rashin kirkinsa da rashin mutuncinsa kamar fir'auna ne ma naqasa zalika min mulki shay'a Allah ce wannan ba zai tauye komai a mulki na ba ma'ana ba zan rabu ta ko ta ina ba duk wani kaga mutum ya wani kankame yana kiyamun laili yana kuka wallahi wa kanshi yake yi wa in ma bai yi ba wa kanshi yake yi wa idan mutum ya ga dama a ramadan ya yi saukan alkur'ani sau goma wa kansa in ya ga dama kar ya yi ko ɗaya wa kansa ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku insakum wa jinnakum mutanen ku da aljanunku ku qamu fi sa'idin wahid duka ku je ku haɗu a wani fili guda fasa'aluni kulla wahidin minkum mas'alatahu kowa ya roƙe ni abin da yake so ya roƙe ni abin da yake so fa a aqaitu kulla insanin mas'alatahu na ba ma kowane ɗayan ku iya abin da ya roƙa ma naqasa zalika min ma indi shi'a hakan ba zai rage abin da nake da shi ba illa kama yanqusul mikyatu idza udkila fil bahr sai dai idan allura in an sa a teku aka cire in dai za ta iya rage ruwan teku Allah ya ce to misalin kenan zai rabu in ba za ta rage ba to za ta rage ruwan teku yanzu tekun zai san an sa allura a cikin Allah ya ce to abinda nake da shi duk duniya yanzu akwai wanda ya isa ya masallacin nan yake dukan mu kowa ya gaya mishi abin da yake so to ni kadai ma sai in faɗi abin da yake da shi na shi kenan ni kadai ma sai na faɗi iya abin da ya mallakan sai in ce shi nake so ina magana kare akwai wani wanda ya isa ya zo shimfiɗa tabarma a angon ku ya ce duk angon ku fito kowa ya faɗi abin da yake so idan arama ya zai ce dala biliyan biyar to ni ina zaune wajen zan ce Kan ce dala tiriliyon biyar malaka dubi yadda Allah ya ba masu arziki arziki amma ya ce wallahi abi taba abin da yake wajensa ya ce kowa kowane ɗayanku ya roƙe ni iya iya abin da zai roƙa a bashi duk abin da yake so wa in min shay'in illa inda na kaza Wa min irin عندنا خزائنه وما ننزله إلا Wa in min من ai wa ma min شيء Allah ce babu wani abu ko me abu ko me abu illa inda na kaza inuhu Allah ce taskar abin a wajen mutum taskar abun Allah ce abin mu yake wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce sai ba masu saukar da shi sai gwargwadon maslaha me zai zama alkhairi gare ku to sai a saukar da gwargwadon maslaha ne jama'a mun fahimta Allah ai ya san mu ne ha ba eh a wata sura yake cewa wa law basa Allahu rizqa li ibadihi eh ya san labaghaw fil ardi walakin yunzilu biqadarin ma yasha Allah basat Allahu rizqa li ibadihi inda Allah zai shimfida arziki wa bayi malala kowa ya dafa labaghaw fil ardi Allah ya ce da an yi tsaya a duniya <laughs> Eh, walakin yunazzilu bi qadarin ma mahaisha, Allah ce ina saukarwa ne gurgudan maslaha wani kana ganin a dan bar shi haka hakan nan shine maslaha ya dafa su da kauri jama'a mun fahimta to Allah ce, ce ne gabanin kowa gabanin Allah bai bukatan kowa يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني الحميد الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله يتي يا أيها الناس يا قوم تاني أنتم الفقراء إلى الله كوني مبكاتا أبون الله والله هو الغني الحميد الله شيما ودتيني أبين يبو Allah mawadaci ne Allah bayi da bukatan kowa bayi da bukatan kowa mulkinsa bayi da bukatan taimakon kowa shi kadai yake gudanar da mulki wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا Allah ya ce wa ƙuli alhamdulillahi labi lam yattakis waladan ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata mawadda ba shi da ɗan nan wake nan. ya kulla hu sharikun mulki kuma ba da mai taimaka mishi wajen gudanar da mulki shugaban ƙasa kenan. Ko mala'ika Jibril Allah bai shawara da shi. sai dai a ce mishi je zartas da kaza kuma ka dubi yadda duniya take tafiya a tsari walam yakun lahu sharikun fil mulki ba shi da abokin tarayya a wajen gudanar da mulki akwai wani gwamnan da zai ce ya sauke komishinoni ya sauke adibaz ya sauke kowa shi kadai zai yi mulkin a jihar shi kadai mulkin ya yiwu <laughs> ai da an yi <laughs> walam yakun lahu waliyyun min az-zulli kuma bayi da wani majibanci wai don ya kasa duk wanda kaga makusanci ne abun Allah an ja ne don a karrama shi amma ba an ja ne don ya taimaki Allah ba an ja ne don ya taimaki Allah an ba kusanci ne saboda ya ƙara daraja da ɗaukaka jama'a mun fahimta ba ku ji waɗansu waƙoƙi na kafirci da 'yan faila suka yi ba na mulkin ma in ne ya ba ma Allah mulki ya rike mishi duk waɗannan abubuwan ana faɗa mutane ba su yarda da yanzu kowa yana ji da kunnensa da ana ta sharri ne na 'yan izara to ga shi nan walakanta Allah walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wala in kafartum idan kuma kuka kafirce inna azabi la shadid Allah ce azaba ta tana da tsanani to sai Allah ya ce na'am fa inna Allah laganiyun hamid lalle Allah mawadaci ne abin yabo to sai Allah ya ce alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qaumin nuhin wa 'adin wa thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا, فردوا أخرجهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب كراتو يا داو كان الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم yadda aka tunasar da banu isra'ila ababen da aka tunasar da su to yanzu mu ma za a tunasar da mu abubuwa masu yawa wadda za su zama mana izna da wa'azi domin tabbatuwar imani da kuma aiki mai kyau Allah maɗaukacin sarki ya ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum Allah ya ce shin bai zo muku bane labarin waɗanda suka gabace Allah ya ce ba ku samu labari bane alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum Allah ce shin labarin al'ummomin da suka shuɗe kafin ku Allah ce bizo zo muku bane ma'ana ba ku ji labarin su bane qaumi nuhi Allah ce ba ku da labarin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa adin da adawa wa samud da samudawa Allah ce wai duk ba ku taba jin labarin su bane walladina min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayansu su la ya'lamuhum illa Allah ba wadda ya san iya adadinsu in ba Allah Allah ce duk ba ku samu labarin waɗannan al'ummomi ba ne yanzu za a maka wa'azi ne da wadda ya gabace ka Kasan shi mai hankali yakan ɗauki wa'azi ne da wadda yake gabansa hausawa suka ce ba da na gaba ake gane zafin ruwa ba mutanen annabi nuhu sun zo mutanen annabi hudu sun zo mutanen annabi salihu sun zo al'ummomi da yawa sun biyo su a baya dukkan manzanninsu sun kira su zuwa ga Allah suka kafirce ma Allah suka juya baya ma dokokin Allah to ai akwai abin da ya biyo baya waɗanda suka yi imani su ma akwai abin da ya biyo baya to Allah yanzu na jan hankalinmu shi labarin waɗanda suka gabace mu bai zo mana bane shin labarin mutanen annabi nuhu bai zo mana ne? shin labarin mutanen annabi hudu bai zo mana ne? shin labarin mutanen annabi salihu Allah yake bai zo mana ba bane shine samudawa na min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayansu? irin su annabi lutu irin su annabi shu'aibu da sauran annabawa da manzannin da suka zo a bayansu? su la ya'lamuhum illa Allah Allah ce waɗannan al'ummomi ba wanda ya san iya adadin su in ba Allah ba ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الله يتي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا من أيك منزلني ديوا كافينك كي منزل الله صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك daga cikin su akwai wanda muka kissanta maka labaransu wa minhum man lam naqasus alayka daga cikin su akwai waɗanda ban ma kissanta maka labaransu su ba Allah ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda sun iya adadin waɗannan al'ummomi idan ba Allah ba ja'atkum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mai da hannuwansu a cikin bakunansu waɗansu malamai suka ce mayar da hannuwansu cikin bakunansu irin abin mamakin nan a riƙe baki a ce o oh, yanzu wani ne zai zo ya mana wa'azi waɗansu malamai suka ce faraddu aydiyahum fi afwahihim sun mai da hannuwansu cikin bakunansu irin na ciza yatsa na huce haushi wa idza kalau abdu alaikumul anamila min al Allah ce duk lokacin da Yahudawa suka wuce sai sun ciza yatsa wai wace hanya da su samu su rubta da ku Allah ya ce suka mai da hannuwansu cikin bakunansu don bakin ciki da kiyayya akan akan manzanninsu waɗansu malamai suka ce a'a sun mai da hannuwansu cikin bakunansu ne saboda mamaki wai a ce wai hudu ne zai mana wa'azi kasa da suke kiran shi hudu eh sun karyata su sun manzannin su. annabi nuhu alaihi salatu salam shi da yake ya jima ainihin yana wa'azin duk hanyar da za su kullo duk hanyar da za su kullo yana ci gaba da karanta su dama in ne laifi bai bari ba mai wa'azi yana daina wani a ci gaba da gashi kawai eh, yana yi ana wa'azi idan Allah ya nufe shi da shirya sai ya shirya da shi sai ya gane abin da yake kai na bata a baya idan ma ba mai shiryuwa ba ne to da'awar da kiran da wa'azin ibada ce kuma wani zai amfana da ita ƙarshe suka zo suka samu annabi nuhu ƙalu ya nuhu قالوا قالوا يا نوح قد جادلتنا سورة الشعراء قالوا لئن لم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا suka zo suka same shi committee akai aka zo aka zauna da annabi nuhu la'in lam tantahi ya nuhu wa'azin nan yanzu ka tun in yana yi su haka a ɗauki riga a rufe kai ba a ganin shi ba a jinsa wa kullama da autu da autuhum li tagfira lahum ja'alu asabi'ahum a adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم دلوك سند نكرا سدنك غفر تامسو جعلوا أصابعهم في آذانهم إن إنا وأذن سي أساهم وأكون ناتوشي واستغشوا ثيابهم سيأتوا كيري غا أربي فسكبا با أغني وأصروا واستكبروا استكبارا da aka yi gashi sai su ga to su yanzu haka za su ci gaba da rayuwa hannu a kunne kuma wa'azin annabi nuhu lailan wa nahara قال رب إني دعوت قومي قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يتشي الله ني وأزينا ba sati sati bane ba ramadana ramadana bane lailan wanhar kuna dan taruwa za ku fara hira sai zai kasa waya to idan ma kun joshe kunne dai ba a yi hira ba aka dawo ana ta to toshe kunne ya gagara za ce ai mahaukaci ne mahaukaci ne ha ko yaro ne dan jefin annabi ruhu ya ce kai babu ku canza wani abu gaskiya wannan lafiyar sa kalam mutum ne mutumin kirki wani Allah ka sa ko wani boka da aka taba ma annabi haka wani irin boka yan nan ne sai aka je aka same shi aka ce mishi ai dan abdullahi ya samu matsala saboda rashin gata ba masu kulawa da shi yanzu yawo yawo yake a cikin garin makka wai yana wa'azi wai Allah ya aiko shi boka ya ce ai ya ko kuwa yanzu duk dogon lokacin nan shine ba ku gaya mana ba yanzu dan mahaifinsa ba idan sai mu zura mishi ido haka kawai sai ya tarkato kayan bokancinsa sai ya shigo makka yana tambaya yana tambaya aka ce mishi ai yana can ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammadu ya yi cin shi lafiya kanawa ya kake ji <laughs> ba haka masu rikiya suke yi ba a tambaye ka kana mafarkai kana kaza ya gama dasa sai ce ma annabi me yi mun bayani me kake ji annabi sai fara khutbatul hajj yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wani stafiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina shi kuma boka balarabe ne ah, ko kai ne kaga mu da mawuka tana yana inna alhamdulillah <laughs> yayi khutbatul haja ya dire tsaf kafin ya fara magana boka ya ce kara mun daya <laughs> annabi ya sake khutbatul haja ya dire ya ce mishi lafiyan ka kalau ban hannunka ka gani ya bashi Ya ce na yi maka mubaya'a na musulunta ya sake ya ce ban hannu ya bashi Ya ce kuma zan je musuluntar maka da garinmu mu shi yasa ka'ida mai abin fada baya fara yo annabi da yake bi lungu lungu bare ka kawo kanka sai yana su kawai ya bashi dama da ya gama sai ya ji irin yadda manzon Allah ke magana abun na ratsa jikinsa abun na ratsa jikinsa yace kai a kara ne to ya ji ana mani ya hadihi Allah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la to duk lokacin da aka ce wani annabi ko manzo mahaukaci ne duk wanda yazo ya rabe shi ka san lokacin da ake cewa mahaukacin ne kamar an cuno mutane ne su zo to gurgudun zuwan su kuma gurgudun yadda za su gane gaske to ƙarshe sai suka ɗauki mataki na ƙarshe ƙalu la'illam tantahi ya nuhu suka ce yanzu duk wani tattaunawa babu wani maganan mu toshe kunne babu wa'azin kawai a bari kawai a bari a bari kawai a bari la'illam tantahi kuma in ba a bari ba in ka ka daina la takunan da min al-marjumin suka ce wallahi da muka shiga ce wallahi za mu jefe ka shine Allah ce kaddabat qablahum qaumun nuh fa kaddabu abdana wa qalu majnunun wazdujir فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب الله يسي كذب قبلهم قوم نوح كافي متعننك سكرية كي من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله يسي متعنن أن نبي سكرية تاشي وقالوا مجنون سكتي ما هو كتيني وزدجر سكمي بلا ذنن فدعا ربه سيرو جي الله inni maglubun yace Allah an yi galaba a kaina an fi ƙarfi na Allah an mun taron dangi fantasir Allah ce muke annabi salihu alaihi salatu wassalam lokacin da ya kira waɗanda suka yi imani suka yi imani to dama galibi imani amsa kira talakawa suke amsa eh talakawa suke bi manyan mutane a cikin ƙasa ɗaiɗaikunsu ne za ka gansu a cikin al'amarin addini ba sai ka karanta ba a rama ƙalar malakul lazina stakbaru min ƙaunihi liman min ƙaunihi lillazina stud'ifu liman amana biyu wataran sun zo sun wuce mutanen annabi salihu a zaune sai suka tsaya su manyan mutane kenan waɗanda suka yi girman kai suka ƙi karɓar gaskiya cikin mutanen annabi salihu sai suka ce lillabi na stutsifu liman amana minhum ga waɗanda aka raunanar talakawa waɗanda suka yi imani sai suka ce musu a ta'allamuna anna salihan mursalin min rabbi wai yanzu ku don Allah kun yarda salihu kaji salihu <laughs> <laughs> akwai wani dan bidiya shi haushi na yake ji ko a kusa da shi ne kace malam tijjani wai malam wai malam ina malam din ana saboda ka mun zo ta tijjani in ce mishi malam wani <laughs> to yana ci ne ko yana sha <laughs> Ti tijani ce shi malama ne wata ran sai muka haɗu da shi da babansa sai baban yana alagabu ma malam to malam dai malam dai ai noman suna ne malam dai kawai magidanci ko da jahili ne in dai yana da ɗan ƴaƴa ai za a ce mishi malam balle ni mai jikoki a ta'alamuna anna salihan mursalu min rabbi yanzu kun yadda cewa salihu manzo ne daga ubangijinsa karu suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu duk abin da aka aiko shi da shi mun yi imani qala alladhina Takbaru, su kuma manyan sai suka ce na lillazina stud'ifu ga kananan inna billabi amantum bihi kafiru mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun sai shi. babu ma kaza duk abin da kuka yarda mu ba mu yarda da shi ba kawai ko ma yi abin ba mu yarda da shi ba ba mu yarda da shi ba to Allah ya ce wai irin labarin waɗannan bai zo muku ba adawa mutanen annabi hudu Kadu ya hudu majita na bi ta. wa ma na nahnu bi tariki alihatina an kaulika wa ma na nahnu laka bi mu'minin suka ce mishi hudu mu bayan zuba kama na hujja kuma kar ka dauka ba da mu bar abin da muka samu iyayen mu akai kuma ba ba da mu taba imani da abin da ka zo da shi ba har abada to tunda kun ce bai kawo hujja ba ai sai ku bari ya kawo suka ce kuma wa ma nahanu laka bi mu'minin to shi ne Allah yace alam na naba'ul ladina min qablikum Allah ce shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku bane qaumi nuhin irin mutanen annabi nuhu wa adin irin adawa wa samuda irin samudawa wal ladina min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayan su Allah ce wai ba ku ji labarin su bane la ya'lamuhum illa Allah Allah ce adadin waɗanda suka zo a bayan su ba wanda ya san iya adadin idan ba Allah ba ja'atum rusuluhum bil bayyinat Allah yace manzanninsu sun zo musu da hujja hujjoji bayyanannu faraddu aydihum fi afwahihim sai suka mai da hannayensu cikin bakunansu suna mamaki wai waɗannan su ne manzannin Allah wa kalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafirce ma duk abin da aka aiko ku da shi wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilayhi murid kuma muna cikin shakka da ku kwanto min zurfi akan abin da kuke kiran mu akan sa muna da kokonto ba mu yadda ba kun ji abin da so biya musu eh wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilayhi murid muna da shakka da kokonto mai zurfi akan abin da kuke kiran mu saboda ka ba mu yadda ba ba mu yadda ba to idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe za ku ji amsan da manzannin suka ba su Eh, ba wani abu ba wani abin kokonto game da sha'anin Allah ba wani abin kokonto game da al'amarin Allah babu wani motsi da dan adam zai yi ko a yi a kusa da shi face wannan motsin na tabbatar mishi akwai Allah kuma na tabbatar mishi wannan Allah ba shi da abokin tarayya bai kamata a haɗa shi da wani ba bai kamata a haɗa shi da wani ba Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka. Allah ya mana albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin wannan yana magana ne akan mace ce ta aibu a cikin watan ramadan an yi mata aiki ne saboda kwai shi ne shi ne mata aikin kenan shin za a ciyar mata ne ko yaya abin da ya kamata shine bayan an gama azumi in ta samu sauki sai ta ciyar wannan eh, sai ta rama azumin ta wannan shine abin da yake kanta wannan yace idan mutum ya yi sallan jam'i magariba da isha irin wanda ake misali in ana cikin ruwan sama ko saboda sai aka hada magariba da isha shin mutum zai iya yin tarawihi a bayan su to zai tarawihi sosai sosai mana sosai sosai idan akwai inda aka za a haɗu a yi sai a haɗu a yi in ma ba inda za a haɗu a yi ko shi kaɗan sa zai tarawihi sa ba wannan ya ce wai menene hukuncin iyayen da suka kima ɗansu aure alhalin yana da sana'a wanda zai iya ciyar da matan a'a su yi mishi aure ne ko kuma su ba shi dama ya yi aure a yi maka aure wa zai maka aure a baka dama dai a baka izini in kana da sana'a zaka iya rai matan ka shikenan idan sun ga akwai abin da za su taimaka maka su taimaka maka amma ka ba naga kai komai waye zai maka aure ai ma ai dalilin ma cewa zaka iya rike matan ka gwada ne ka gwada yin auren amma in yi maka akai ai babu tabbas alaji ai ba tabbas shi yasa idan matashi ya taso a gida sai ya ce muku zai yi aure ya matsa zai yi aure to akan dan bashi asamin kamar na wata biyu gidan ku sai ku ce to ya rike gidan kamar na sati biyu ko ko ya gwada eh, idan ya iya rikewa to kun ga kun dan gwada shi idan ya gagara haka ne ka ce mishi yanzu ka a dan rike mana ce faran gidan nan kamar na sati biyu mu gani <laughs> zai gudu ba to Allah ya sa mu dace idan matashi ya taso lokacin da ya kai aure Matuƙar yana da sana'a ku ba shi dama ya yi aure ya je ya yi karatu wannan ba zai hana shi aure ba zai hana shi ya yi karatunsa ba an shar'anta aure ne saboda mutum ya samu nasuwa idan ya yi aure yana da abin da zai yi wadda zai iya riƙe iyalinsa a ba shi dama ya yi aurensa in karatu ne ya yi karatunsa kar a ce dole dole ba zai yi aure ba sai lokaci kaza kuma yana da iko da hali da zai iya ɗaukan ɗawainiyar iyalansa jama'a mun fahimta matukar kuma an ga cewa yana da abin yi din to babu laifi a taimaka shi ya auren ba laifi ba ne matukar yana da abin da zai iya rike ta shine ba amma in bayi da shi ka karku yadda ku fara bayi da abin da zai kawai a je a mishi aure to zai zo ne kawai ya fada cikin matsala ya jefa matarsa a cikin matsala shi yasa annabi ya ce ya ma'ashar shababi man istata aminkum ta falyatazawwaj duk wanda yake da ikon daukan dawainiyan matarsa ya aure wanda bai da shi annabi ya ce je yi azumi kawai Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi